Gwamnatin tarayya ta yanke shawarar samar da hasken wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana da iska duba da yadda tsagerin Niger Delta ke ci gaba da fafasa bututu mai a kasar da kuma hakan ke shafar samar da hasken wutar lantarkin. Barista Wazir Bintube na hukumar sayar da makamashi ta Najeriya wato NBET ya yi ƙarin bayani. musamman da kuma aka fara fafasa pipeline na gas muka gane cewa gaskiya eh, lokaci ya zo da ya kamata mu tashi mu duba wasu daman da muke da su wanda Allah ya bamu albarkacin eh, rana shin ko kamfanoni nawa za su taka rawa cikin wannan aiki yanzu dai mun signing agreement da wajen su goma sha hudu kenan cikin wayannan sha hudun guda sha biyu daga kasan waje suka zo akwai wanda suka zo daga america akwai wanda suka zo daga india akwai wanda suka zo daga ah, har ma israel ah, dukansu suna nan ah, watan daga jimilan kudin da muke muke samanin za su kawo kusan biliyan ɗaya ne da miliyan 1.75 miliyan dollars kenan amin biliyan dollars muke expecting za a a kawo amfanin su zuwa kasan mu musamman kuma tunda yake solar din yana nan arewa inda aka aka fi samun rana zuwa yaushe kuma ake sa ran kammala shirye-shiryen wannan aiki muna san rai cikin wata shida duk wannan shirye-shiryen za gama kuma a fara hakada wannan abubuwan da mutane jama'a za su fara ganin bambanci musamman wajen wuta. In za a yi amfani da batun hasken rana ko kuma na iska din kuna sa ran za a samu megawatt nawa ne? muna ganin za mu samu wajen 1,275 megawatt kenan 1.275 gigawatt kenan a turanci. Sabo Imamu Gashiwa dan Najeriya ne da ke mara walale da wannan mataki. Muna ne murna da kuma goyon baya tsarin da gwamnati ta kawo na za ta samar da wutar lantarki hanya ta zamani hanyar hasken rana kuma harkar eh, iska. Amma dai babban kalubalen da ya gurgunta wancan tsari na ba shi ne harkar tafi gobe ana nan ana yin sa ba a gyara wannan harkar cikin hanci da rashawa ba to ba abin da gwamnati za a sa a gaba a yi nasara Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria